Hukumar ta tafke a remo Timothy a ranar Talata da ya gabata ɗauke da fasfo ɗin tarayyar Najeriya da zuzurutun kudaden CFA da ya kai miliyan tamanin da ta ce na jabu ne a hannunsa kamar yadda babban kwamishinan hukumar kwastam ta ƙasar Ghana Alhaji Sidu Idrisu Idisa ya yi mini ƙarin haske a tattaunawar da muka yi da shi a wayar tarho. 80 million fake one ne sai mun kama su yana bi abin ga moto shi da wani sun doki moto sun za cross border at illegal place sai mun kama sai mun duba akwai illegal eh, CFA currency to yanzu haka muna cikin investigation daga wani kasa ya fito ran kai dadi well ina rikan Nigerian passport yanzu haka mun I mean definitely from the passport mun ce I mean eh, mutum Nigerian ne wai wani ne ya ba su ya zo ya bai wani daga Ghana wasi ma ya in case kawo bai wani muna trace wani ya dai sa cikin abin eh, small bag ne zai cross inda officers na basu suspect ba da ya wuce da ya shiga cikin system na. Malam Sharif Abdulsalam mai sharhi akan al'amuran yau da kullum ya jinjina wa hukumar custom bisa wannan nasara da ta yi wajen cafke mutumin a inda yake cewa shigo da kuɗaɗen jabu a Ghana fana barazana ga tattalin arzikin kasar saboda farashin kayayyaki ya ringa tashi. Yi kokari da ke suka samu Allah ya taimaka musu suke suka kama wanga mutum. Hanyar da ya bi da kudin wanda ke barauniyar hanya ce amma daga cikin kokarin su da iya aikin su da patron da suke yi shi dace sun kama shi da wanga kuraje kuma kuna gwada mana kamar ya kamata yau da kullum mu ta duban wayannan borders da ke yake suna kusa da kasan eh, mu wanda yake so tare mutane na bin wata barauniyar hanya suna shiga da wasu abubuwan da yake na kudi wanda yake kamar fake misalin wanda aka kama ko wasu kwayoyi da ke kawo muna matsala a kasan mu ko wasu makamai da yake ina kai ma mutane na suna fashi da shi to sai mu ce kamar alhamdulillah amma baka kudi kuma inda kuma shi kasan mu na Ghana kuma shi kuma yana da wani matsalan da ba mu kasan mu so tare kudi duka ko ko da janiu ne ko fake ne yin yawa cikin kasa kasa ba abin da shi sai kaya shi bar sayan kaya ko neman abu a sai wasu kayan da ake bukata shi bar su sun su yayi yawa tun da yake nema ya fi adadin da ke cikin system nan shi ya bar kudin shi ya hau in kudin shi ya hau shi ya lead us into inflation hukumomi a kasar sun bayyana cewa za su ci gaba da kare iyakokin kasar gabarin masu tsallake ta ba bisa ka'ida ba ibnu yusuf da rana mai magana da yawun hukumar shige da fice a yankin wata kasar ghana ya yi gargadi ga masu shi shiga kasar da kuɗaɗe masu yawa ba tare da sanin hukumomi ba. In baka shiga da kuɗi da yawa, in ka declare then you are on your, you are doing that at your own safety. Because in problem ya zo in ka declare mun iya mu track problem nan amma in ka yi money laundry sai problem ya zo kamar abin da ya faru daga aslawun zai kawo muna fitina shi yasa kowane lokaci mu muna da muna da advice mai yan travelers kamar in zaka fita in zaka shiga in kana rika kudi da yawa ka dai zo immigration ko customs an baka wani form ka declare in ka declare kowane assistance an baka wannan assistance sannan ka shiga kuka in kana rika fake fake currency kamar wanda aka kama aslawun da wannan dai law sun gana ma bai ba da kawai ka shiga da kudin kudin fake kudi ba a ba da hanyar. Hukumar custom ɗin ta sanar da fara gudanar da bincike mai kwarin gaske akan wannan al'amari domin ajiye doka a mazaunin ta Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.